sai sirri na gaba gayi nan kamar haka wannan takarda dai kamar yadda kuka ganta ana yin ta akan kowane irin bukata da farko za ka rubuta hatimin nan a takarda ko a kan carbi ko ka ɗaura kan carbi ko a kan ƙasa ka shi a gaban ka in a rairayi ne ƙasa mai tsarki ka an ƙasan gidan tururuwa ko ƙasan yanyawa ko ƙasa dai mai tsarki sha Allahu sai ka zana wannan hatu ta hanyar da yake ka rubuta buƙatar ka kaga ka a wannan takardar ga yana an rubuta an tafta hali abuwa bala hairati wa rizqi min kulli nahiyatin kai za ka iya rubuta kowane irin bukata ne tuka ne kawai za ka zana ka sa a gaban ka ka kama karanta wannan ismi kamar haka kamar yadda yake a jikin takardar na ahamun sakakon hal'un yasun ajib ya maska ya ilu wa anta ya marsusun ya saka rusun ya a hamun sakakun hal'un yasun ajib ya maska ya ilu anta ya marsusun ya saka rusun ya a hamun sakakun hal'un yasun ajib ya maska ya ilu anta ya marsusun ya saka rusun ya lilo, sai kayi dubu yi yau kayi gobe kwana uku kana yi ko kai sati ka ga ikon Allah a lahu ba sai na tsaya tsawaita bayani ba sai ka gwada dai kawai da neman karin bayani za ka iya tuntuɓa na lambar ta kamar haka 08064621680 ko kuma 08058622255 insha Allah ni ne dai naku har kullum Hafiz Mazu da ke garin Zaria Kaduna State nigeria insha Allah sai an ji maku